To wasu rahotanni na cewa jamhuriyar Nijar ta gaza biyan bashin fiye da dala miliyan 500 tunda sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a watan Yulin da ya gabata a cewar kungiyar da ke sa ido kan kudaden yankin yammacin Afirka. Omo Titres wadda ke lura da harkokin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta wallafa sanarwa guda takwas tun farkon wannan shekara da ke jan hankali ga masu zuba jari cewa Nijar ta gaza cika alkawarin da ta ɗauka na kasuwar hada-hadar kuɗi ta gwamnati ta ce ana bin ƙasar bashin da ya kai sefa biliyan 300 da sha uku daidai da dala miliyan 515 tun da sojoji suka kwace mulki a watan yuli wanda ya kamata ta biya ranar sha shida ga watan fabrairu Omo Titres ta bayyana cewar ya kamata a sani cewa wannan batu na gaza biyan bashi ya faru ne a lokacin da shugabannin kasashen da gwamnatoci na kungiyar da ke lura da harkokin kuɗi na kasashen yammacin Afirka suka sanya wa Nijar takunkumi kan harkokin kuɗi. Omo Titres ce ke da alhakin gudanar da tallata harkokin kuɗi na yammacin Afirka. waɗanda suka haɗa da ƙasashe takwas da ke amfani da sefa wato ivory coast senegal togo burkina faso mali Gini Bisau, Nijar da kuma Benin. A makon jiya, cibiyar Moody's da ke auna karfin iya biyan bashi da tattalin arziki ta rage matsayin Nijar na iya biyan bashi daga matakin CAA2 zuwa CAA3 karo na uku a jere tunda sojoji suka yi juyin mulki. To bayanai na ƙara fitowa fili kan yadda ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ke shirin tattaunawa da kuma shawo kan kasashen Nijar da Burkina Faso da kuma Mali dangane da batun ficewar da suka yi daga kungiyar ta ECOWAS. Kasashen da ke karkashin mulkin soji sun fice daga kungiyar ta ECOWAS kuma kungiyar a yanzu ta fara tunanin tattaunawa domin shawo kan batun ficewar tasu a wani taro da za su gabatar a nan gaba. Kasashen uku dai sun buƙaci gaggauta ficewar daga kungiyar bayan bayyana aniyar tasu ta ficewa daga cikin ta ECOWAS ta ce muhimmin ra'ayinsu shine a tuntuɓe su don ƙasashen su ci gaba da kasancewa a cikin ƙungiyar. A cewar ƙungiyar cimma wannan tattaunawar na iya kasancewa ne kan batun takunkumin da aka ƙaƙabawa jamhuriyar Nijar. Shugabannin ƙasashen kamar su Fore na Simbe na Togo suna ta kira a ɗage waɗannan takunkumai a cewar kafar RFI inda ya ƙara da cewa halin da ake ciki ba shi da tabbas. Rahotannin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka rawaito shugaban hukumar ta ECOWAS Omar Aliyu Torore ya ce da wuya kungiyar ta baiwa kasashen yankin sahel ɗin uku damar ficewa daga kungiyar da wuri ofishin majalisar ɗinkin duniya a libya ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta tabbatar da gudanar da bincike kan mutuwar mutane goma ciki kuwa har da tsohon minista almahdi albargati a hannun gwamnatin ɗaya ɓangaren majalisar ɗinkin duniya ta ce ta damu matuƙa da mutuwar mutanen a hannun 'yan adawa sakamakon zargin azabtarwa tun bayan da aka kama su a ranar bakwai ga watan oktoban bara kaman nasu ya zo ne bayan da rikici ya tashi tsakanin gwamnatocin biyu wato waɗanda ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da kuma goyon bayan khalifa haftar har yanzu dai babu wani cikakken bayanai kan yadda aka yi mutanen suka mutu sai dai yanayin gawarwakinsu sun nuna cewa azabtar da su aka yi Dakarun da ke tsaron gabar ruwa a Morocco sun sanar da kama wani jirgin ruwa dauke da mutane 141 wanda ke kan hanyar sa ta shiga Sifaniya daidai lokacin da ake samun karuwar fitar bakin haure daga Afirka zuwa Turai tun daga farkon shekarar nan. Dakarun masarautar ta Morocco sun ce sun kama wannan jirgi ne cikin daren ranar Lahadi kuma an yi sa'a babu wanda ya rasa ransa cikin mutanen da ke jirgin. bayanai sun ce dukkanin mutanen sun fito ne daga kasashen yammacin saharar afirka wannan shine kame mafi girma da mahukuntan maroko suka gudanar a wannan shekara Ƙungiyar 'yan bindiga ta Fano da ke yankin Amhara ta ƙasar Habasha ta yi kirarin cewa ta kwace wani babban gari bayan ƙazamin faɗa da sojojin ƙasar, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Habasha EMS da ke Amurka ta rawaito. EMS ta bayyana cewa mayakan Fano sun kai farmaki na bazata kan jami'an tsaron da ke Wucele tare da kwace garin EMS ta ce mayakan na Fano sun kuma kwace makamai iri-iri daga hannun sojoji. majiyar kafar yaɗa labaran ta ce ko da yake faɗan ya lafa sojojin sun ci gaba da lugudan wuta a garin tun daga tudun ambasel mayakan fano waɗanda ke ikirarin fafutukar kare haƙƙin amhara sun yi ta fafatawa da sojojin gwamnatin habasha tun a watan afrilun 2023 bayan bijirewa umarnin ajiye makamai Hukumomi a tashar jirgin ruwa ta Djibouti sun kubutar da wasu ma'aikatan jirgin ruwan Birtaniya da kungiyar 'yan tawayen Houthi mai samun goyon bayan Iran suka kai wa hari, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ADI ya bayyana. ADI ya ce hukumomin tashar jirgin ruwan sun kai ɗauki bayan kiran wayar da suka samu daga jirgin ruwan abin da ya sa aka iya kwashe su kuma an bada rahoton cewa jirgin na nutsewa. Gwamnatin Djibouti ta ce ta kubutar da mutum 24 ciki har da 'yan Siriya 11 sai 'yan masar shida da indiyawa uku da 'yan philippines hudu majiyar kafa yaɗa labaran ta rawaito cewa aikin agaji ya nuna irin rawa mai muhimmanci da tashar jirgin ruwan jibuti ta taka wurin tabbatar da tsaron ruwa da taimakawa jirage da ke fuskantar hadari a lokacin da rikici a wannan yanki ke ta da ƙura. Ƙudurin ƙirƙiro 'yan sandan jihohi a Najeriya ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar wakilai ta ƙasar ƙudurin wanda 'yan majalisar ƙasar sha uku suka ɗauki nauyin gabatarwa ya samu goyon bayan mafi rinjayen 'yan majalisar waɗanda suka yi imanin cewa gwamnonin jihohi ya kamata su mayar da hankalinsu ga halin da ake ciki na rashin tsaro a faɗin ƙasar. a makon da ya gabata shugaba bola ahmad tinubu da gwamnonin jihohi shida suka tattauna kan batun samar da 'yan sandan jihohi don magance matsalolin tsaro da ke barazana ga ƙasar waɗanda suka hada da satar mutane da fashi da makami da suka zama tamkar ruwan dare. Kirkirar 'yan sandan jihohi dai ya kasance wani batu da ya daɗe ana muhawara a kai a ƙasar. Gwamnonin da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP a baya-bayan nan su ne suka sace jaddada muhimmancin kirkiro 'yan sandan jihohin a matsayin mafita ga taɓarɓarewar tsaro. har ila yau kungiyoyin siyasa da na al'umma irin su afenifere da ohanize indibo da middle belt forum sun sha kira da a kafa 'yan sandan jihohi domin magance mummunan ƙalubalen tsaro da ke addabar al'ummar